لله وإنا إليه راجعون دواري دواري تنسيني أنا أمورا إنا لله والله رجعنا تنسيني أنا أمورا دوليني أنا دائما دائما دائما حبيبة حبيبة an ayurminayya an bari ni am dadan be baba be bandiraɓe biya a san am biye komai fo ha wuro amin a wuli wuro amin wala no juna joni da nda ɗuɗɗi wala komai min tan ha nder ladde do sai allah ko n watta ɗo voɗay on wi on julɓe na on julɓe on heferɓe on ngam ɗo mi hulata heferɓe min mi julɗo ngam banni fewre mon na on julɓe don zalunci da ke ta iyaka saboda ba san bala'in da Allah ya tanada akan wanda ya kashe rai haka kawai ba tare da ya ba da ya gani ba barin jagorori irin a cikin al'umma masu bata tarbiyya a dare ne Allah ya isa Ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba sai ka ga abun kaman ƙarshen duniya ne ya zo. da daddiyar dangantaka ce da in har ka faɗi ɗaya dole ka ambaci ɗayar. Kulɓana ta tafka asa amma idanuwan al'umma na ta hararar jaba. Ƙarshen alewa daga kamfanin Dani Studios Kano. Wai shi ina amfanin kuɗin da ba shi da rana a wannan ƙungurumin daji me zan yi da kuɗi? Hijira wajibi ce ga musulmi. musamman a gari irin wannan wanda fasadi ya yawa. Ƙarshen Aliyu labari da tsara shi Bashir Sharif shiryawa Mustapha Cinya ba ta umarni Bashir G Sharif. Na yi sanadiyar tsugunar da kai a cikin wannan dejin dama an ce makashin maza mata ke karshe. ƙarshen alewa